Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata. Muna muku fatan nasara a kowane lokaci kuma fatan alkhairi a kowane lokaci. A yi wani wato Aliji ta shararren mawakan nan wanda aka fi sani da suna Aliji ta iya kara sakin wata sabuwar waƙansa mai suna a kano ba wanda zai gona in ba abba ba a wannan bidiyon da ya saki yau a shafinsa na instagram bidiyo ne wanda ya yi shi short video ba mai yawa ba kuma mai sauraro in ba ku manta ba a can baya alijita shi ma ya yi kokari wurin ganin cewa wato ya saki waƙoƙinsa zafafa ma wato mai girma gwamnan jihar kano kenan abba kabiru yusuf wanda aka saki lokacin wato kamfen na abba kenan sai ga shi nan kuma a wannan tarabuna a court wanda aka yi jiya alijita ta kuma ya kara sakin wato sabon waka yau bayan an yanke hukuncin kenan ice jama'a su damu kowa da kowa ya kwanta da hankalinsa isha Allahu mulki tasu ce kar a damu ce su da Allah suka dogara ba da wani ba ba da wani katon ba aliji ta yayi yi wakan baɗan yana neman fitina ko kuma faɗa da wani su ba yayi ne dan mabiyansu wato yan jam'iyyar NPP kenan na kwankwasiya a jihar Kano su yi hakuri kan su ɗauki abin da zafi su ci su bar ma Allah komai su dinga roƙon Allah Allah ya tabbata musu a appeal court insha Allah nasara ta su ce a wannan appeal court za a je saboda haka mai sauraro ka bani kunnuwanka sosai ka ji wato wannan wakan da a aliji ta yake yi da yake cewa insha Allahu a Kano za ka yi gwamna Abba Kabiru Yusuf duk cewa ni ba mawaki ba ne kuma ba zan iya yin abin da shi ya yi ba ko in samu ku wannan audio a cikin wannan channel ɗin mu mai albarka in zai wani farkon zo ga wani channel please ka daure ka mun subscribe sannan kuma